أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai, mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 25 ga watan safa bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda yi daidai da 25 ga watan nuwamba shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun littafin nan mai tarin albarka alkawa'idul mutla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na shek muhammad salih al'uthaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana akan alqa'idatu thalitha wannan shine majalisin mu na 23 a cikin wannan karatu na wannan littafi mun kwana a ko kuma za mu tashi akan alqa'idatu thalitha ƙa'ida ta uku daga cikin ƙa'idojin da ake gane siffofin Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da bawa yake da wata bukata yana so ya kira ubangijinsa da shi ga irin usulubin da ya kamata don ya san su ya san hanyoyin da zai bi ya kira ubangijinsa kada mu manta akan ka'ida ta farko shine sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min alwujuh shine ka'ida ta farko bi ma'ana siffofin Allah maɗaukaki siffa ta kamala babu tawaya a cikinta daga cikin fuska cikin duk fuskokin da za a siffanta Allah da shi babu siffa ta tawaya a ƙarƙashin siffofin Allah na biyu alƙa'idatu thaniya sifatullah babu sifat awsa'u min babil asma babin siffofin Allah ya fi babin asma'u yawa bi ma'ana kullu ismin sifa wa laysa kullu sifatin ism dukkan sunan Allah yana kunshe da siffar Allah amma ba kowace siffa bace suna na ubangiji shi yasa sunan Allah a siffofin Allah ya fi sunaye fadi saboda duk suna akwai siffa amma ba kowace siffa bace yake hada da suna to wannan ka'ida ta uku malam yake cewa sifatullahi ta'ala tanqasimu ila qismaini siffofin Allah sun rabu kashi biyu subutiyatun wa salbiyatun akwai siffa wacce Allah ya tabbatar ma kansa shine subutiya wanda Allah ya tabbatar wa kansa ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar wa ubangijinsa shine ake kira subutiya ai ta tabbata Allah ne tabbatar wa kansa wa salbiya salbiya kuwa abinda ake nufi da salbiya ai manfiya siffan da Allah da kansa ya kore wa kansa ina fata an gane tubutiya abinda Allah ya tabbatar wa kansa salbiya abinda Allah ya kore wa kansa ba shi ne cewa huwa samiul alim ba kaga tubutiya kenan ya tabbatar wa me kansa sai ce la ta'khudhuhu sinatun wala nan. wannan shi ake kira salbiya Allah ya korewa mai kansa gengedi baya kama ubangiji balle bacci to shine wannan ababin tauhidi malaman tauhidi suna kiransa sifa salbiya kalman nan na salbiya asali kalma ce wacce a sha'ira suke amfani da ita da maturidiyya asha'ira nisba ce zuwa ga abu hasan al-ash'ari maturidiyya kuwa sifa wato nisba ce zuwa ga abu mansur al-maturidi to asha'ira sun tabbatar da siffofi guda bakwai ga Allah sauran suka yi tawili wansu suka kore su kuma maturidiyya suka tabbatar da guda takwas ga Allah wa'ansu suka kore wa'ansu suka suka masa tawili kamar yadda asha'ira suka to su ne suke amfani da kalman salbiya a wajen Allah to wa'ansu daga cikin malaman sunna sai suke ganin kalman salbiya din nan tunda irin wa'annan masu gurbataccen aƙida suna amfani da ita bai kamata a ce a bangaren sunna ana amfani da ita ba shi sa malam a sharhin da yawa wannan littafi da kuma aqidatul wasatiyya da yazo kan gabar kalman salbiya yace wa an suna ganin cewa mu ce manfiya saboda ai allati nafaha Allah an nafsihi wanda Allah ya kore wa kansa ne sai ce amma kalman salbiya da manfiya ma'anansu ɗaya a larabci in an ce salbiya shine abinda aka Allah ya kore wa kansa manfiya abinda Allah ya kore wa kansa saboda haka babu laifi dan an faɗa ka su suka ce a yi istinbati wanda Allah ya tabbatar wa kansa a Qur'ani wanda aka yi istinbati daga cikin Qur'ani a ce mantiya ya yafi sai malam ce to tun da dai kalman salbiya a larabci yana ɗaukan ma'anar korewa babu laifi dan mun yi amfani da shi shi sa a nan gabar zaka ga malam ya ce subutiya wa salbiya wannan asalin ka'idar malam ya ɗauko ta ne a cikin littafin ibn qayyim al-jawziya wanda aka fi sani da bada'i'ul fawaid mujalladin farko shafi na 166 ya ɗauko wannan ka'ida to shi subutiya wanda Allah tabbatar wa kansa ya rabu kashi biyu akwai sifa zatiya zatin Allah allazima lillahi ta'ala sannan na biyu fi'iliya aikace aikacen Allah ba mun karanta can baya ba waje a rabbuka wal malaku saffan saffa yana cikin subutiya fi'iliya wa kallama Allah Musa taklima kaga al kalam anan sifa ce zatiya fi'iliya zatin Allah yana magana magana kuma fi'ili ne aiki ne nawa na Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane to anan sai malam ya ce fasubutiyatu wannan siffa ta asubutiya wanda Allah ya tabbatar wa kansa ma asbatahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabihi shine duk wata siffa da Allah madaukaki ya tabbatar wa kansa a cikin Qur'ani a cikin littafinsa Allah ya ce yana da wannan siffar aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko a bisa harshen manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa to wannan shi ake kira subutiyya wa kulluha malam yace dukkan wa'annan sufofin wanda Allah ya tabbatar a Qur'ani da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa da ubangijinsa a cikin hadisi sifatu kamalin kaga an koma ka'idar farko kenan ko yace maka siffa ce ta kamala la safiha fiha bi wajhin min alwujuh yanzu ka gana koma ne ka'idojin da da can malam ya shimfiɗa maka yace babu tawaya a cikin ta daga fuska daga cikin dukkan fuskokin da za a siffanta Allah da shi ba a siffanta Allah da siffa ta tawaya sai malam yace maka kal hayati kamar rayuwa kaga sifa ce zatiya ta Allah subhanahu wataala wannan dalilin ne yasa jahaniya aka ce musu ya abudunal adam suna bauta wa babu saboda su sun ce ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu shi ba ba za ka ce yana sama ba kuma ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana duniya ba ba za ka ce yana wajen duniya ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba to yana yana kenan ai kaga babu kenan ko saboda aka ce ba za a ce akwai ba ba za a ce babu ba kaga me babu shikenan ko to kaga wannan idan an siffanta Allah da irin wannan siffa kaga an siffanta shi da siffa ta me tawaya suka ce wannan bai cancanci a jingina wa Allah irin wannan siffar ba to jahaniya haka suka siffanta ubangiji da shi shi sa malamai suka ce duk a cikin akidun musulunci babu wanda suka munata wa ubangijinsu kamar jahaniya saboda su suna bauta wa babu kuma suka ce duk wanda ya ce Allah ma na sama kafiri ne shubhar da ta shige su wai in ka ce Allah na sama wai ka iyakance wa Allah wuri kuma Allah ya fi ƙarfi a iyakance masa wuri saboda haka ka zama kafiri kaga shubhar da ta shige su ina fata an gane to sai ya ce wal ilmi haka kuma siffa ta ilimi na ubangiji siffa ce zatiya Allah subhanahu wa ta'ala tun fil azal mai ilimi ne daidai da dugon kwayan zarra jahilci bai taba ɗiga a ilimin Allah ba amma duk wani makhaluki sai da jahilci ya daga a iliminsa mala'iku Allah ya cire musu sani ya sanar da annabi Adam abinda bai sanar da su ba ko kaga Allah jahilci ya taba ɗiga a iliminsu ko sa'annan dan adam kuma fa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah shine wanda ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata ba ku san komai ba sai kuka waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun yasa muku ji da gani da zuciya kaga wa'annan ababen guda uku da shi ake samun me ilimi ko yana daga cikin hawasin khams shine sense of organs ko yana daga ciki to gashi Allah ya sa muku shi don ku samu wannan ilimin saboda haka ilimin ubangiji tun fil azanni ilimi siffa ce ta zati na Allah subhanahu wataala lazima lahu wal qudrati da kuma iko in babu iko ina fata an gane ba za a samu ilimi ba kuma ba za a samu mai rayuwa ba ina fata an gane saboda haka sifa ce zatiya lazima lillahi azza wa jal saboda haka Allah yana da iko kaga wannan sabanin kadariya da suka korewa ubangiji iko suka ce kai a matsayinka na dan adam idan kai nufin wani abu Allah kuma yayi nufin ba abin za aikata ba tunda kai ka nufin aikata wannan abin to manufarka shi ke zartuwa ba na Allah ba kaga yanzu sun korewa Allah ne kenan iko sun sa wa dan adam ikon da ya dara nawa na Allah ina fata an gane to wannan sifa ce ta me ta Allah zatiya wal istiwa'u 'ala al-'arsh istiwa'u 'ala al-'arsh sifa ce fi'liya daidaituwa akan al-'arsh ko Allah ce thumma stawa alal arsh sa'annan Allah ya daidaita akan me al arshi to mu'tazila da suka zo nan sai suka fassara wannan ayar da kalman wani banasari da ake kiransa akhfal akhfal yana da wani baiti da yayi akhfal malami ne daga cikin malaman larabci a bangaren balaga to shi kuma yana da wani baiti da ya faɗi sai ce kadistawa bishirun alal iraqi min ghairi harbin wala damin muhraqi wani mutumi da ake kira bishir ya mamaye garin iraq sai istiwa'i anan ma'anarta yanda shi ya faɗe ta a baitin ya mamaye iraq min ghairi harbin ba tare da yaƙi ba wala damin muhraqi kuma ba tare da an zubar da jini ba wannan kalman da ya faɗi kenan sai suka ce to ai abin da ake nufi da sun mastawa alal al'arsh wai sa'an nan Allah ya mamaye al'arsh sai malamai suke cewa to lazumin wannan maganar ga abin da ke fitarwa in an ce Allah ya mamaye al'arshinsa kenan kafin ya zo kan al'arshi akwai wanda ya fi karfin Allah haka ne a zahiri kenan ko tunda mamayewa akwai wanda da yake wurin kafin ka zo ka iya mamayewa to wannan ya nuna kenan akwai wanda ya fi karfin Allah kenan kaga zai yu kaga ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira kamura kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba to kaga wannan sai ya nuna kaga in aka faɗi haka kaga an siffanta Allah da siffa ta me tawaya to baya cancanta a siffanta ubangiji da irin wannan siffar shi yasa malamai suka tabbatar da wannan kalman da suka faɗi wato laifi ne babba an jingina wa Allah siffa ta tawaya saboda an ce ya mamaye to mamayewa kuwa yana kan cewa akwai wanda ya rinjaye ka ya fi ƙarfinka a da yanzu ne ka samu iko da dama ka iya kwace abin a hannunsa kaga an siffata Allah da siffa ta ne ta tawaya kaga ya saba to da wannan ake tabbatar da cewa wannan maganar da suka jingina wa Allah magana ce mummuna babba mai laifi ne kuma Allah yana yi wa bawansa ukuba idan ya siffanta shi da irin wannan sifa sai ce wan nuzul ila sama'i dunya haka kuma saukowa zuwa saman duniya a lokacin kashi ukun ƙarshe na dare wannan kuma sifa ce fi'iliya lillahi azza wajal ba a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira riwayan Bukhari da Muslim ya ce yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir fa yaqulu hal min sa'ilin fa wa halin min mustaghfirin man yad'uni fa astajibu wa man yastaghfiruni fa aghfiru lokacin da kashi ukun ƙarshe na dare ya rage a cikin dare Allah yana sakkowa zuwa saman duniya yana cewa waye zai kira ni in amsa masa hatta ta al-fajr waye zai nemi gafara ta in gafarta masa waye zai nemi falalata in ba sa har sai alfijiri ya keto duk dare haka Allah ke yi kaga wannan saukowa ne aiki ne ko ba aiki ba to kaga siffa ce ta wa Allah subhanahu wataala me yasa za mu gaskata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ne labarin haka ina ba ta an gane kuma yin imani da aka wajibi ne saboda sadiqul masduqu shine ne ya ba da labarin an fahimci matsalan wal wajhu fuska sifa zatiya lazima lillahi azza wa jalla waja a rabbuka wal malaku saffan safa ko sai yazo yace wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kaga Allah ya tabbatar da ni yana da fuska kullu shay'in halikun illa wajhahu duk wani abu mai mutuwa ne banda fuskan Allah kaga kenan Allah kadai shine wanzazzi shine wanda baya mutuwa kaga anan ya tabbatar yana da ne fuska to fuska sifa ce zatiya lazima lillahi azza wajal sannan wal yadaini hannaye guda biyu Allah ce bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha hannayen Allah biyu ne yana shimfida sa yanda ya ga dama ina ta an gani kage yanzu Allah ya tabbatar wa kansa ne hannaye guda na guda biyu to kai abin da ake so ka yadda Allah na da hannu waye ya bada labarin shi da kansa Allah da kansa ya faɗi a cikin Qur'ani to me na jayayya a cikin ka kai abin da ake so ka yadda haka amma kada ka tambayi yaya hannun Allah yake wannan kuma laifi ne babba kai abin da ake so ka yadda tunda Allah ya bada labari tunda Allah ne ya faɗi akwai wanda ya kai Allah sanin kansa babu to tunda babu wanda ya kai Allah sanin kansa ya tabbatar da yana da shi sai ka ce na yadda ina ba ta an gane ka yi imani da haka saboda Allah da kansa ya ba da labari sai ce wa nahwi zalika da kwatankwacin irin wannan duka Allah subhanahu wataala idan ya faɗe su kai ana so ka yi imani da shi saboda Allah ya ba da labari ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi yasa ibn taymiya a cikin ya ce wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala tirazul awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu qubhan liman nabadha alkitaba wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu sai ce wa jami'u ayati sifat dukkan ayoyin da suka zo akan siffofin Allah umirruha ina bibiyan ayoyin hakan kama na qala firazul awwal da gaskiyarta kamar yadda mazajen farko mutanen farko sahabban manzo Allah suka tarato ta haka nake binta yadda suka faɗi wa aruddu uhdataha ila nuqaliha abinda ta kunsa ina maida ma'anarta zuwa ga waɗanda suka cirato maganar suka jingina cewa Allah ya ce ni ma sai in mai da shi haka wa asumuha an kulli ma yutakhayyalu ina katange kwakwalwana daga dukkan abin da zai iya hararo min na shubha akan Allah sai in toshi wannan kofar sai ce halli liban nabadha kitaba wara'ahu a wata nuska zaka ga an sa halli man nabadha qur'ana wara'ahu tur da mutumin da ya jefar da qur'ani a bayansa wa idza stadalla amma in zai kafa dalili ya kulu qala al wai sai ce akhtar wannan ba nasara ya ce kaza yanzu za ka iya zuwa ka dauki maganan wani ba nasari ka ce za ka fasara qur'ani zai yi kaga ba zai ba to shine ibnu taymiya yake mai da martani ga waɗanda suke fassara istiwa'i da maganan akhtar ina fata an gane sai ya ce fa yajibu ithbatuha ta'ala wajibi ne ni da kai mu tabbatar wa Allah maɗaukaki wa'annan siffofin yanda Allah tabbatar wa kansa Haƙiƙatan ala wajhin laiƙu bihi na haƙiƙa ne ta fuskan da ya cancanci Allah maɗaukaki. bi dalilin sam'i wal aql da dalili wanda ake sauraron ake jinsa ake yin imani da shi daga Qur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hankali na dan adam in bai gurbace ba ya yadda da wa Allah maɗaukaki ko sai dai in mutum ya jefa wa kwakwalwarsa tunanin wani abin da ya saba wa ɗabi'ar da Allah ya halitta dan adam a kai ai yaro tun yana yaro zaka je an ce in ana faɗawa wani na dambe ya ɗaga wani sai dai nuna wa Allah tukunna ne ko kenan me ya yadda me Allah na sama ko kaga inda bai yadda ba zai ce ya daga ya nuna wa Allah ba kaga ɗabi'a fitra a hankalce kowa ya yadda da Allah ko da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba in za su yi addu'a me suke yi eh daga su ina eh, ya nuna me kenan eh kaga yana sama kenan yana ta an gane kaga wannan a hankalce kenan to dalilan da hankali kadai ya isa ya tabbatar da wannan sai dai in mutum ya gurbatar da kwakwalwansa shine shubha za ta shige sa ya kasa gani ubangijinsa kamar yadda jahab bin safwan yi ya ji ya samu da wayansu yan aqidar sumuniya al-aqlaniyun suka zauna da shi suka je ba mai shubha sai dai kwana arba'in yana shakka shin akwai Allah ma tukunna da ya gama wannan tunanin shi ne ce to ba za ka ce akwai Allah ba ba za ka ce babu Allah ba bayan kwana arba'in fa kenan he was a free thinker kwana ya yayi bai yadda da Allah ba tukunna sai da ya gama wannan tunanin ne sai ya ce to yanzu a matsayin matsayinka na musulmi ba za ka ce akwai Allah ba ba za ka ce babu shi ba ba za ka ce yana sama ba ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana duniya ba ba za ka ce yana wajen duniya ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba to me kenan ai babu shi shi yasa malaman zamaninsa suka ba da fatawa ga kalifan wannan lokacin suka ce wannan mutumin kasan gumin arni ne saboda ya karyata bayan ya faɗi wannan kuma ya ce Allah bai yi magana da annabi Musa ba kaga ya karyata ne kenan Qur'ani ko Ya ce kuma bai riki annabi Ibrahim ba daɗi ba malaman zamanin sa suka ba da fita suka ce wannan mutumin ya kafarta Sulaim bin Ahwad Shi ne khalifa a wannan lokacin ya zo da shi ranar idi na layya a daure ya ce wa mutane bayan bayan neman in ya gama sallah zai ne mutane ne hudu ba sai ce ayyuhan nas dahu taqabbala ba min ku. ya ku mutane kowa je layyansa Allah ya karba muku daga layyan da za ku yi fa inni mubahin bi jihar. bin Safwan li'annahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallima Musa taklima yace saboda Jaham dan Safwan ya raya cewa Allah bai riki annabi Ibrahim bada'i ba kuma bai yi magana da annabi Musa ba sai ya sauko ya zo fa zai yanka Jaham bin Safwan جاب من صفوان هنا نعم لن يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما حتى yana ta maimaita kalmar eh ni dai na faɗi Allah bai yi magana da annabi Musa ba kuma bai riki annabi Ibrahim ba daɗi ba haka yanka shi fa yana faɗin kalmar shubha kenan kaga tayi katutu ne a zuciyarsa kuma wannan gubar fa daga bayahude fa ne jaham yayi karatu a wajen ja'ad ja'ad yayi karatu wannan shubhar a wajen taluta wani bayahude shi ya fesa musu wannan goma saboda haka yahuda sun daɗe suna wa addinin musulunci ne zagon ƙasa Allah samu dace malam yace amma sam'u amma dalili na wanda ake sauraro na Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faminhu daga ciki bi ma'ana suna da yawa amma kaɗan min anan tab'idiyya sashe daga ciki qauluhu ta'ala faɗin Allah madaukaki ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa wal kitabil ladhi nazzala ala rasuli da wannan littafin da Allah ya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam allazi anzala min qabl da kuma littafin da aka saukar da shi kafin wanda aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga at-taura injila zabura sufi ibrahima wa musa duk ana so me kai imani da su sai ya ce wa man yakfur billahi duk wanda ya kafirce wa Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhiri da ranan lahira faqad dalla dalalan ba'ida wannan mutumin yayi bata bata mai nisan gaske inji Allah to kaga wannan jumla ce insha'iyya shartiyya Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani aminu ku ƙara imani billahi wa rasuli da Allah da wa da manzansa wal kitabin ladhi nazzala ala rasuli da wannan littafin da Allah ya saukarwa manzansa shine ne alqur'ani sai ce wal kitabin ladhi anzala min qabl da kuma littafin nan da Allah ya saukarwa manzanni gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wa'annan littattafan kaga nan umarni ne jumla ce insha'iyya sa'annan kuma jumla ce shartiyya sai ya fara wa man yakfur billahi kaga shart kenan ko duk wanda ya kafirce wa Allah wa mala'ikati da mala'ikun sai ce bai yarda da su ba kamar yanda philosophers suke faɗi daga ciki akwai confucius ba su yarda da mala'iku ba ina fata an gane saboda shi bai yadda ma da prophecy ba saboda su shi ya ce tun yana ɗan shekara goma sha tara ya aure a shekara ashirin da ɗaya sai ya ji yana so ya zama annabi sai ya saki matarsa kaga prophecy ba chosen one ba ne kenan ko abu ne wanda ake me ake neman sa a zama sai ya saki matarsa yana da ɗaɗe da ita bayan ya saki matarsa sai ya shiga khalwa da ya shiga khalwa shine meditation ya shiga khalwa bayan ya shiga khalwa ya ce sai ya samu ilhama shine aspiration yana shigansa sai ya zama annabi ina fata an gane tafiya ya tafiya sai juz'un min al-ila halat fihi wai a portion from the Lord descended upon him then he became the Lord of himself wani yanki na Allah sai ya faɗo ya shiga jikinsa sai ya zama Allahn karan kansa sai ya zama shi kansa Allah ne kaga yanzu ya samu me matsayi kenan daga annabi ya zama me Allahn kansa saboda haka shi bai yadda da wani akwai wani mala'ika ko makamancin haka ba shi sa tiyori yana da abin nan wake da ya yi guda 313 daga ciki a cikin waƙoƙin da ya yi akwai wanda ya ce yana da yana da alaƙa da ran mutum idan ya mutu wanda yake tasiri shine suke kira reincarnation shine tanasukul arwa mutum zai mutu a nan zai iya fitowa a wani gari ya ci gaba da rayuwa da shi yake da ita ina fata an gane to da shi da buda shine buziya shi yana garin greek ko wanda girkawa kenan greece kenan ko shi kuma wannan yana india shi ne buddha buddhiya kenan shi kuma yana india sannan ɗalibinsa sannan na uku shi ne socrates socrates abuwan shi wannan ah, confucius yana china shi wannan buda yana india shi kuma socrates yana greek su uku kenan dukkansu zamani ɗaya suka yi saboda shi socrates malamin aristotle ne ya zo kafin zuwan annabi isa da shekara 400 da yan kai haka suka yi rayuwa to dukka wa'annan mutanen tiyori ɗinsu su ne aka mai da shi yanzu wayewa a rayuwar duniya ko a wani bangare in ma za ka karanta filosofi in baka san wa'annan mutanen ba kai baka ma zama guru ba saboda tiyori ɗinsu kamar nassi ne kamar maganar Allah in baka yadda da shi ba to kai ba ba kama san me kake faɗi ba ina fata an gane to shine yake da irin wannan a aqidan bai yadda da mala'ikun Allah ba to duk wanda bai yadda da mala'ikun Allah ba to ya kafarta wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah manzannin Allah akwai wa'anda suke sanannu akwai kuma wa'anda ba a san su ba wa'anda suke sanannu su ne wanda Allah ya ba mu labarinsu a cikin Qur'ani guda ashirin da nawa biyar su ne akwai kuma wa'anda ni da kai ba mu san su ba hatta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai san su ba haka Allah da kansa ya ce ya ce wala kad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk haqiqa mun aiko manzanni ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin manzannin akwai wanda muka sanar da kai daga ciki akwai wanda kai manzo Allah baka san su ba Allah fa yake faɗi wa haka ko to kaga kenan adadin annabawa ba wanda ya san su duk da yake akwai wani hadisi da yazo ya shahara a bakin malamai cewa adadin annabawa da manzanni 313 ko 14 ko 15 ko 16 ko 17 duk malaman hadisi sun yi ittifaki wannan hadisi mawdu'i ne kage ne aka jingina wa manzo Allah ina fata an gane saboda haka za yi aiki da shi ba za yi aiki da shi ba koda ya yawaita a bakin me malaman musulunci suna faɗin wannan amma ne ba wanda ya san adadin su sai wa sai Allah to akwai wata shubuha da irin waɗannan mutanen suke yadawa sai a ce to ai tunda ai ba a san adadin annabawa ba wa ya sani irin su Aristotle din nan annabawa ne ko haka mutane ke cewa akwai wanda irin wannan shi ba ta shige su cewa su ma kila annaba ne saboda wani lokaci zaka ga maganar su yana dacewa da nasi na Qur'ani to shikenan dan ya dace shikenan ya sa su zama mutumin da bai yadda da Allah ba sai ka ce wannan ƙarya ne saboda shi kansa ma bai yadda da Allah ba to tunda bai yadda da Allah ba ya za ya zama annabi ina fata an gane to yana daga cikin shubha da wasu suke yadawa sai ce wal yawmil akhir da kuma ranan ƙarshe ka yadda da shi akwai wanda ba su yadda da lahira ba to duk wanda bai yadda da lahira ba to ya fada cikin wannan ayar Tupac ba ya yi waka ba ya ce there is no true hell so fuck around wato mutum ya yi iskancin sa tunda babu ne eh to kaga kaga me yake so ya tabbatar gayu kuma zaka ga musulmi ya sa yana nodding yana chorus yana waye yana waye yana ganin me yana jin vibration din sa da daɗi. amma saƙon da yake bashi ai bai tsaya ya yi tunani kai ba to aqidar kada ka yadda ma da lahira kaga in baka yadda da lahira ba za ka yi duk abin da ka ga dama sai ya ce nan ga jawabu shan. da mun jumla ce shartiya ko sai ce fa qad dalla irin wannan mutumin yayi bata dalalan ba'ida bata ne nisan gaske in ji Allah madaukaki Allah ya tsare mu to kaga ashe yin imani da Allah ba karamin abu bane sai ce fal imanu billahi yin imani da Allah ya tabammanu al-imanu bi sifatihi daga ciki ya kunshi yin imani da sifofin Allah wal imanu bil kitab da kuma yin imani da qur'ani allazi nazzala ala rasulihi wanda Allah ya saukar da shi ga manzansa sallallahu alaihi wasallam yatadammanu al-iman bi kulli ma jaa fihi to ya kunshi fa yin imani da duk abin da yazo a cikin qur'ani min min daga cikin siffofin Allah ba a Qur'ani Allah ya ambaci siffansa ba in ka ce ka yadda da Qur'ani to dole ka yadda da wannan ne siffofi na Allah wa kaunu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasuli kasantuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah yatadammanu al-iman bi kulli ma akhbara bihi an mursilihi wa huwa Allah azza wa jalla ya kunshi yin imani da dukkan labarin da ya zo daga wanda ya aiko shi waye ya aiko maza Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa wa huwa Allahu azza wajal shine Allah mai girma da buwaya to kenan in dai zaka yadda da Allah kuma dole ka yadda da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma yin imani da manzon Allah ya kunshi dole ka yi imani da wa Allah madaukaki saboda waye ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya turo shi to dole ka yi imani da wannan dan ba za ka ce ka yi imani da wani yankin Qur'ani ba ka yi imani da wani yanki ba in kai haka ya zama na cewa ba ka yi imani da Allah ba saboda haka yana daga cikin rukunnan yin ma imani da manzon Allah kaga na farko ta'atuhu fima amara ko wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabi amma naha anhu wa zajar wa an la yu'badu Allah illa bima shar'a yace hufi ma amara ka yi wa manza Allah ɗa'a cikin duk umarnin da manza Allah ya bada in dai manzo Allah ya bada umarni to dole yi wa Allah biyayya akan sa wa hufi ma akhbara gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin duk wani labari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan sa ka yadda da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayar muslim ya bada labarin annabi Musa mala'ikan mutuwa ya zo gidan annabi Musa ba da siffar da annabi Musa ya sani ba a matsayin dan adam ya gani ya shigo gidansa ba tare da izini ba annabi Musa saboda kishi da fushi ya daga hannu ya kwada mai mari sai idan sai fito waye ba wannan labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai mala'ikan ya koma wa Allah sai ce wanda ka turo ni wajensa yana gudun mutuwa Allah ya maida masa da ido ya ce ya dawo da ya dawo sai zo a siffan da annabi Musa ya gane waye shi ya gane cewa me mala'ika ne sai ce Allah ne ya turo ne ce in baka zabi in kana so yanzu a karɓi ranka in kuma kana so a ɗaga maka kafa ga wannan ragon ka dafi wani portion a jikin gashinsa abinda ka dafe na portion ɗin jikin gashinsa adadin gashin adadin shekarun da za a ƙara maka a duniya hmm. <laughs> da wani ne ya ce wallahi <laughs> shi ne ka gani ko wani zai ce a ah, haya abinda muke so ke na kara long life and prosperity wani ma zai ce lokacin a gome kan ba dai wani kawai tunaninsa kenan sai ya ce in aka gama irgawa me zai faru annabi Musa yake tambaya sai ce in aka gama irga wannan za a karɓa raina sai ce to in dai za a karɓa a karɓa a yanzu ina fata an gane to kaga waye ya bada wannan labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce a ah, mala'ika har a mare shi ma idan shi fito waye bada labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi annabi Musa iya sanin sa ya maruwa mutum shi bai san cewa mala'ika bane imam al-bukhari ya kafa hujja da wannan hadisin akan cewa in ka leka gidan mutum ba tare da izini ba yasa tafot yayi dus ya fasa maka ido ya fasa banza a musulunci ba ina fata an gane saboda ka shiga gidan mutum ba tare da ne izini ba shine dalilin an kafa hujja ne da cewa ya shiga gidan annabi Musa ba da izinin wa ba annabi Musa shine kishin haka yasa har ya dake shi wannan kuma idan ya tsiyaye Allah sa mu dace to kaga wa'annan suna daga cikin dalilan da ake so ni da kai mu fahimta don mu san yadda zamu mu warware al'amarinmu tsakaninmu da ubangijinmu sai ya ce wa amma al'aqlu kaga dalili na hankali da ke nuna siffofin Allah فلأن الله ta'ala أخبر بها عن saboda Allah maɗaukaki ya ba da labari da kansa wa huwa a'lamu biha min ghairihi shi kuma yafi kowa sanin karan kansa ko akwai wanda yafi Allah sanin kansa kaga babu wa asdaqu qilan kuma shi yafi kowa gaskiyan magana wa ahsanu hadithan kuma shi yafi kowa kyautata zance min ghairihi akan waninsa fa wajaba ithbatuha lahu to wajibi ne a tabbatar wa Allah wannan sifar kama akhbara biha kamar yadda shi Allah ya bada labari min ghairi taraddudin ba tare da kana tantama ba ba tare da kana shakka ba fa inna taradduda domin yin shakka ko tantama fil khabari a cikin labarin nan da Allah ya bada innama ya ta'atta hina yakuna hina yakunu al-khabaru sadiran mimman yajuzu alayhi al-jahl wannan yana faruwa ne na labari idan ya zo daga mutumin da ana iya samun jahilci a tattare da shi awil kadib ko a samu ƙarya tattare da shi awil ayyu ko kuma a samu rashin fasaha tare da shi bi haisu la yafsahu bima yuridu ta yanda ba zai iya bayanin abin da yake nufi ya faɗi ba wa kullu hadhihi al-uyub malan yace as-salasa dukkan waɗannan aibobin guda uku mumtani'atun fi haqqillahi azza wa jal baya taba yiwuwa a jingina wa Allah madaukaki a ce Allah na da jayinci ba zai yiwu ba a ce Allah yana da ƙarya ba zai yiwu ba a ce Allah ya gaza iya bayani ba zai yiwu ba in ji malam ina fata an gane فوجب قبول خبره على ما أخبر به تو أنن سيزم واجبي أكرب لابارن دا الله يبادا yadda ya bada. ina fata an gane daidai wannan gabar da malam ya kawo mana asalinta sananta. ibn taymiya ne faɗi wannan magana a cikin littafinsa majmu'u fatawa mujallabi na goma shafi na hamsin da takwas zuwa hamsin da tara haka kuma ya zo da shi a mujallabi na goma sha takwas shafi na ɗari ɗaya da ashirin da tara zuwa 131 asalin wannan magana sai malam ya ce wa haka za na kulu fi ma akbara bihin nabi sallallahu alaihi wasallam to haka shi ma za mu faɗi a cikin duk labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada عن الله ta'ala dangane da ubangijinsa fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam saboda lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayansa a'lamun nasa bi rabbihi shi ya a'lamun nasi bi rabbihi shi yafi kowa sanin ubangijinsa a cikin mutane ko wa asdaquhum khabaran kuma shi yafi kowa gaskiya a labari wa ansahuhum iradatan kuma shi yafi kowa manufar yin nasiha wa afsahuhum bayanan kuma shi yafi kowa fasaha na iya magana Fa waje ba kabuluma Asmar bihi alama huwa alaihi tun wajibi ne a karɓi duk abinda manzon Allah ya bada labari kamar yadda ya bada labari. shine magana da Imam Shafi'i yace kul ma amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah kamar yadda Ibn Qudama al-Maqdisi ya kawo a cikin Lumatul I'tiqad al-Hadi ila sabilir rashad yace kace kai imani da Allah da duk abin da yazo daga Allah a bisa manufar da Allah ke nufi kuma ka ce ka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa manufar da manzon Allah ke nufi shikenan ka huta ko ina fata an gane to a wannan gabar ya kamata mu kwana idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi wasifati salbiya ko saboda bayanin da ke karkashin wannan ina gani gaba da ya kamata mu kwana akan shi kenan ko insha Allah fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk